اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ashirin da biyar ga wata mai alfarma watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya zo hudu ga watan takwas dubu biyu da goma dubu biyu da ok ga watan tara dubu biyu da goma domina nan a cikin suratun zuhurufi to za mu dai mu koma ba aya ta arba'in din nan da shida inda muka ɗauko bayanin annabi musa na'am a'udhu billahi minash rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم آياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون malam ibn kasir ya ce ya ƙulu ta'ala mukhbiran an abdihi wa rasulihi musa sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi waɗannan ayoyi yana ba mu labarin bawansa manzansa annabi musa sallallahu alaihi wasallama annahu buta'athahu ila fir'auna cewa ya aika shi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da ‘yan majalisarsa min al'umara'i wal wuzara'i wal wanda suka haɗa shugabanni da mataimakansu da kuma jagororin rundunar yaƙi wal atba'i wal ri'aya da mabiya da kuma sauran talakawa gama gari min alƙibti wa bani isra'il wanda ya haɗa ƙibtawa duka da bani isra'il uhum ila ibadatillahi wahdahu la sharika la yana kiransu zuwa ga bauta wa Allah ta'ala shi kadai ba tare da an gauraya shi ko an gama shi ko an cakuɗa shi ko an tarayyantar da shi da abokin tarayya ba wa yanhahum an ibadati ma siwahu kuma ya ja kunnensu ya gargaɗe su ya musu kashedi su nisanci bautawa wani Allah wa annahu ba'asa ma'ahu ayatin izaman kuma ya aiko shi tare da ayoyi manya-manya shine wani guri yake cewa wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati haqiqa annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu thumma ba'asna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi sannan muka aika Musa bayan su zuwa ga fir'auna da ayoyina shi fir'aunan da shi da 'yan majalisarsa a wani gurin ya ce wa laƙad arsanna musa bi ayatina wa sultanin mubin haƙiƙa mun aika annabi musa da ayoyinmu da kuma hujja bayyananniya a wani gurin ya ce wa laƙad ataina musa tis'a ayatin bayyinatin haƙiƙa mun ba wa annabi musa mu'ujizozi manya-manya guda tara wani guri ya ce walƙada na musa wa kawo haruna bi ayatina wa sultanin mubin waɗannan manya-manyan ayoyi guda tara shine muka ce malamai sun yi saɓani a kan guda biyu sun yi ittifaƙi kan guda bakwai wajen binciko su a cikin alkur'ani wani ayoyi ne guda tara ɗaya na bin ɗaya har tara wanda Allah ya aiko nan Musa da su wanda suka yi ittifaƙi na farko akwai yaduhu hannun annabi Musa wani irin mu'ujiza hannun annabi Musa yake da shi shine in ya sa hannun a cikin rigarsa ko a cikin ya fito da shi zai ga yana haske kamar fitila wannan ai mu'jiza ce na biyu asahu sandarsa wacce in ya wurgar da ita sai ta juye ta koma mucijiya ta cinye kayan tsafi ta koma yadda take bata ƙara tsawo ba bata ƙara ƙiba ba bata ƙara faɗi ba wannan mu'jiza ce kuma duk kayan tsafin na cikin ta ta cinye ta lankwame na uku dufan da aka yi musu ruwan dufan aka saka musu ruwa ya mamaye garin ya yi ambaliya ya cinye ƙasar don su imani da Allah na hudu aljarad aka saki fara suna sun yi noma suna jiran ɗaukan kayan marmari aka turo fara ta cinye duka amfanin gonar kun san aga fara mafi yawa fari ne to aka aika musu da fara wal kummala sannan aka saka musu wato kwarkwata wannan da ƙazanta take mai cin jikin mutum sannan wadda fadiya aka yi ruwan kwaɗi ka shiga ɗakin ka ga kwaɗo ya cika duk ko ina kwaɗo ne sama da ƙasa ihun kwaɗo ƙarar kwaɗo kukan kwaɗo tsallan kwaɗo duk suka cika garin aka cika su da kwaɗi waddam sannan aka yi ruwan jini duk inda ka ɗaga rigar ka duk ya ɓata gari jini a mota jini a gida jini a unguwa jini a kan katanga duk ko ina jini aka musu wanka da jini to waɗannan su ne mu'ujizozi guda bakwai wanda dukkan malaman tafsiri sun yi ittifaki cikin kirga bakwan nan a cikin mu'ujizozin da aka aiko a nan Musa to ragowar biyun shine aka yi kauli takwas wajen lalubosu ina ragowar biyun suke da za a cike da su su koma tara kamar yadda Allah ya faɗa wa laqad arsalna Musa Walƙada ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila haƙiƙa mun ba annabi Musa mu'ujizozi guda tara bayyanannu kama tambayi banu Isra'ila su sun san da su to wajen kirgawan na farko aka ce lisanu huwal bahrul ladzi furiqa lahu wasu ka ce na bakwai da na takwas da na tara shine harshen annabi Musa da kuma tsaga masa kogi da aka yi yadda ki kogi ya daskare da kuma harshen da Allah ba shi yace yafqahu qawli wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli da can bakinsa yana gura-gura ko yana da in'ina kamar da wasu malaman tafsiri suka ce wai lokacin da mahaifiyarsa ta zo aka kawo shi ta bashi nono shine sai ta so ta nuna ɗanta ne ko shi kuma ya nuna babarsa ce ko dai wani abu mai kama da haka ko suka ce kuma wai ya ciji fir'auna ne sai aka ce wannan yaron mai wayo ne duk dai wannan isra'iliya ce ne almuhimmu dai annabi Musa ya ce a akhi afsahu minni lisanan dan uwana ya fi ni fasaha harshe huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya rid an yusaddiquni dan uwana ya fi ni fasaha a baki ka aika mu da shi dan ya karfafa ni amma shi ma sa yana da kwari yana son aboki ne dai saboda shi fir'auna wato kafuri ne na inna naha shi sa aka haɗa masa annabawa guda biyu masu masu sako daya to suka ce na biyu suka ce al wal jabal wannan kogi da dutsen nan da aka ce yadda ki dutse yadda ki dutsen hanyoyin ruwa guda tara suka fito wasu suka ce as-sinuna wa naqasu samarati ana nufin farin da aka saka akan banu Isra'ila da kuma tawayar kayan gona masu kauli na hudu suka ce al-bahr wal mautul ladzi ursila alaihim ana nufin kogin nan da ya daskare suka wuce da kuma mutuwar da aka aika a kansu wasu ka ce alhajaru wal baharu ana nufin kogi an dake shi ya daskare ya koma dutse shi kuma dutse an dake shi ya narke ya koma ruwa kako ne mu'jiza ne daskarewar ruwa da kuma daskararre ya fashe ya fidda ruwa kowanne mu'jiza ne suka ce to shine na takwas da na tara wasu suka ce lisanuhu wa ilqa'ul hasa asa wato harshensa da kuma jefa sandar shine na takwas da na tara wasu ka ce albahru wasinun ana nufin kogin da kuma farin da aka aika musu su banu isra'i ko shi fir'auna ko kuma addamsatu wal hajaru da yace rabbana damis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al azab al alim to idmis ala amwalihim ka shafe dukiyarsu to shafa dukiyar mu'jiza ce fir'auna ya mallaki kayan zinare da gwalagwale da zabarjiji da yaqutu amma da aka shafe suka zama duwatsu suka zama babu Walhajar da kuma dutsen da yadda ka ya fashe ruwa ya fito to su ne cikon kauli takwas da aka yi akan lalubo ko binciko ko nemo waɗannan ragowar mu'ujizozi guda tara da aka aika annabi Musa domin ce aya duk sanda kaji a ce walaqad na Musa bi ayatina zai iya ɗaukan aya ɗin nan ma'ana biyu ko dai aya ta karantawa ita ce mai attaura ko aya ta mu'ujiza su ne waɗannan mu'ujizozin guda tara mun ce akwai al'ayatun lahi shar'iyya akwai ayatun lahi kauniya ayatun lahi shar'iyya su ne dokokin da Allah ya saukar na a yi a bari da kuma labaran da za a gaskata ayatun la kuma kauniya su ne ayoyin Allah na halittunsa waɗanda yake nuna mana aya da su mun ce aya takan zo da ma'anan ɗaya cikin abubuwa guda hudu a cikin alkur'ani ko dai aya ta zo da ma'ana al'alamatu inna ayata mulkihi an ya atiya kuma tabutu fihi sakinatun min rabbikum inna ayata mulkihi ai alamata mulkihi alama mulkinsa shine wata akwati ta zo muku ko dai kan zo da ma'anar dalil wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma iza antum basharun tantashiruna daga ayoyin Allah da ya halicce ku daga ƙasa sai gashi kun zama mutane kuna yaduwa a ban ƙasa yakan zo da ma'anan al'ibratu wato abin izina inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin a cikin wannan akwai aya amma mafi yawan su ba mu'minai bane aya takan zo da ma'anan al-mu'jizatu wato mu'jiza Allah ce salbani isra'ila kam hum min ayatin bayyina ka tambayi bani isra'ila da yawa muka ba su aya wacce take bayyananniya ita ce mu'ujiza shine Allah ya ce wa laqad arsalna Musa haƙiƙa mun aika annabinmu Musa sallallahu alaihi wa sallama bi ayatina da ayoyinmu ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da ‘yan majalisarsa faƙala sai annabi Musa ya ce inni rasul rabbil alamin haƙiƙa ni jakada ne na Allah ta'ala mahalicin talikai mun ci annabi Musa shine annabin da sunansa yafi kowanne yawa domin ya zo so ɗari da talatin da shida a kafirai kuma fir'auna ne sunansa yafi kowanne yawa domin ya zo so saba'in da hudu kaga fir'auna duk kafiri ba mai yawan sunansa alkur'ani shi kuma annabi Musa duk annabawan Allah ba wanda ya zo da yawa kamar sa sau ɗari da talatin da shida a cikin surori talatin da hudu na Alƙur'ani mai surori ɗari da goma sha hudu falamma a humbi ayatina lokacin da anan Musa ya zo musu da waɗannan mu'ujizozi namu guda tara izahun minha sai ga su daga gare ta hakuna suna ƙyaƙyata dariya suna dariya suna kecewa da dariya suna yin ba'a suna izgili suna ɗan kira wa ma nurihim min ayatin Allah ya ce ba mu nuna musu wata aya ba daga cikin waɗannan ayoyi guda tara da aka aiko nan Musa illa hiya akbaru min ukhtiha face sai ta fi girma daga ‘yar uwarta, idan wannan mu'ujizar ta zo sai kaga wannan tafi, mai binta tafi, mai binta tafi, haka Allah ya ta turo mu'ujizozin. Wa akhaznahum bil azabi, a ƙarshe da basu yi imani ba, muka danƙe su da azaba, la'allahum yarji'una ko sa komo zuwa ga Allah ita wannan azaba ƙarama ce ta fari da musifa da aka ɗora musu ko sa komo ga Allah su kadaita shi da bauta wa qalu sai suka zo suka samu annabi Musa suka ce ya ayyuhas sahiru ya kai wannan malami mun ce as-sahiru a lugan fir'aunawa shine babban malami don masu sihiri su ne manyan gari shi yasa ma an za a yi ƙura ake kiransu ud'u lana rabbaka ka roƙa mana Allah mahaliccinka ko ka kira mana Allah mahaliccinka bima ahida indaka da alƙawarin da yayi a gurinka innana la muhtaduna lalle in ya yaye mana wannan azaba mu kuma za mu kasance shiryayyu za mu koma gare shi za mu bauta masa kuma za mu gasgata manzancinka falamma kashafna anhumul azaba Allah ta'ala ya ce a yayin da muka yaye musu azaba suka ga gari ya koma komai ruwa ya koma yadda yake iska ta koma yadda take an daina musu fari an daina musu jini an daina musu kwarkwata an daina musu kwaɗi an daina musu fari an daina tauye musu kayan itace gari ya yi kyau iska mai kyau gari mai kyau ruwa mai kyau komai ya daidaita idahum idahum yankusuna sai gashi alkawarin nan da suka ɗauka suna warwarewa kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayan fa alaihimu alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما أهد عندك لئن كشفت أن الرجز لنؤمنن لك, لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum baliguhu idza hum suna. Allah ce hakika mun aika musu da dufanu da fari da kummalu da dafade kwadi da jini ayoyi ne daki daki dalla dalla sai suka yi girman kai sun kasance mutane ne miyagu da bala'i ya afka musu na annoba suka ce ya Musa ka kira mana Allah ka bisa alkawarin da yayi a gurinka in ya yaye mana wannan azaba lalle za mu yi imani da kai kuma za mu saki banu isra'ila su je su ci gaba da bautawa Allah Allah ya ce lokacin da muka yaye musu Allah ya san dama ba za su bu ba lokacin da muka yaye musu wannan azaba zuwa ga wani lokaci da suke isuwa gare shi sai gashi suna warware alkawari bayan warware alkawari ma sai fir'auna ya ce ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبصر فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله تعالى يتي ونادى فرعون sai fir'aunu ya yi shela ya yi gayya ya kira babban taro na jam'iyyarsa zan fir'auna shi ma babban ɗan jam'iyyarsa ne so da aka ya kira taro ya hau duro aka taru ya shela aka yi kuwa jama'a fir'auna na kiranku da aka taru maƙil aka cika fadarsa shi ne Allah ya ce fahashara fanada faƙala ana kumul a'ala Ya sa aka tara mutanen gari ya hau duro ya ƙwalla kira yace ni ne ku na koli-koli wanada fir'aunu fi qaumihi fir'aunu yayi kira yayi shela yayi yekuwa ya tara gayya da dandazan mabiyansa da cincirin da rindinarsa fi qaumihi a cikin mutanansa masu goya masa baya qala yace ya qaum ya ku mutane na ya ku jama'a ya ku yan jam'iyya ta ya ku masu goyon baya na ya ku masu ra'ayin fir'aunanci alaisali li mulku misra ba ni ne mai mulkin misra ba aka ce kai ne fir'auna kai ne kai ne wa hazihi al-anharu tajri min tahti ga wannan korama tagari tana gudana ƙarƙashin gidana ba ni ba ne aka ce kai ne fir'auna afala tubsiruna ba kwa ganin matsayina yana so ya kada jam'iyya annabi Musa ta masu wa'azi jam'iyya annabi Musa ta masu wa'azi da karantawa da kira ai tauhidi abu Allah da manzansa a kadaita Allah da bauta a kadaita manzanni da biyayya ai musulunci a shiga aljanna da jam'iyyar fir'auna na ai shirka ai bid'a ai kafirci ai zalunci a keta dokar Allah a mutu da kafirci a shiga wutar jahannama sai ka zaɓi jam'iyyar da kake so wacce za ka jefa ƙuri'a bari ka ji kamfen ɗin da fir'auna yake ya faɗi abu nawa biyu sane ce afala siruna, wai duk abin nan da na yi muku ba kwa gani sai ce am ana khairun ni ne na fi alheri am hazan lazi huwa mahinu ko wannan wulaƙantaccen ni za ku zaɓa ko wancan wulaƙantaccen a bakin fir'auna a aƙidar fir'auna a mahangar fir'auna a tunanin fir'auna a lissafin fir'auna masu wa'azi su ne wulaƙantattu daka duk wanda ya ɗauki aƙidar fir'aunanci haka yake kallon masu karantarwa haka yake kallon masu wa'azi haka yake kallon masu kira abu Allah su ake ganin ba su waye ba su ne sakarkaru su ne shashashu su ne mijin hotihu ake cewa su ne sakarkaru ake ganin su cewa ga sorogo a baka bawo wani shaka tafi shi ne su su su shashasha sakare shi mai ruwa uku haka suke kallon mai wa'azi da mai karantarwa ta yace amma ana khairun duk wanda ya shaƙi iska irin ta fir'auna ya sha ruwa irin na fir'aunanci haka yake kallon addini da masu yinsa ana khairun min hazan lazi huwa mahinu ni nafi ko wannan kaskantaccen kun ga a mahangar fir'auna a nan Musa kaskantacce ne amma a mahangar musulunci da musulmi da ƙur'ani fa nan Musa sune yan kujerar farko a wajen Allah sune manya masu daraja babu wata daraja babu wata kima babu wata martaba babu wata isa babu wata ɗaukaka da Allah zai ba mutum wacce tafi annabta annan Musa annabi ne manzo ne kalimullah rasulullah nabiyullah ulul azmi minar rusul wannan a mahangan mu kenan masu wa'azi amma a mahangan fir'auna mahinun ne kun ga fir'aunanci har yanzu da fir'aunanci bata mutu ba har yau akwai mai yi wa masu wa'azi kallon mahinu sai ya ce wala ya kadu yubin uku gama ba ma ya iya bayani karatu bai ishe shi ba birnantaka ba ta ishe shi ba wayewa ba ta ishe shi ba azanci da hikima ma ba ta ishe shi ba haka ake kallon masu wa'azi a mahanga amma fa irin ta ta fir'auna shine wala ya kadu yubin baya iya bayyana kansa baya iya fito da abin da ya kamata ya fito da shi falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin kun ga ya faɗa annabi Musa abu nawa abu biyu yayi campaign da abu biyu ya ga annabi Musa cewa mahinun wulakantacce wala yakadu yubin kuma baya iya bayani kun ga ya haɗa musu abu nawa ya faɗa abu hudu biyu na matsayinsa biyu suka ga abokan gabarsa da adawarsa na musulunci sai faɗa abu na biyar ce falaula ulkiya alaihi aswiratun Don me yasa ba a ɗora masa kambun sarauta ba Don me ba a sa masa irin abin da ake sawa sarauniya ko masu sarauta ba saboda su a misira in za a naɗa sarki maimakon munan da ake masa rawani su kuma sai a zo a sa wani gwal na zinare a ɗora a kansa haka mai shati Shi ne alamar ka zama sarki kenan ce to me yasa ba a dora masa kambun sarauta ba ni ko kun ganawa ya ce eh gaskiya ne min zahabin kuma a yi masa shi na gwal. kun ga tuhumar masu wa'azi da rashin tattalin arziki da rashin kuɗi cewa ba su da manyan gidaje ba su da manyan motoci su ba manya bane a gari wannan duk me yin wannan to ya dauko aqida irin ta fir'auna Allah ya tsare mu au jaa ma'ahul mala'ikatu muqtarinin ko ko mala'iku su zo tare da shi abin haɗawa kun ga ƙarfi kenan ma'ana ya tuhume shi da rashin tattalin arziki ya tuhume shi da rashin ƙarfi ya tuhume shi da rashin iya magana ya tuhume shi wato komai na annan Musa sai da Fir'auna ya tuhuma farko cewa mahinun kaga tuhuma ce zatiya shaksiya yana tuhumar zatinsa cewa shi ba kowan kowa bane na biyu wala ya kadu biyin ya tuhumi bakinsa da harshensa cewa harshensa ba zai bai iya magana ba sannan ya tuhume shi da cewa dan mai ba ɗora masa kambin sarauta ba kun ga maganar tattalin arziki sannan ya ce au ja'a ma'hul mala'ikatu ne, ko kuma dan mai mala'iku ba su zo da shi ba kun ga karfi kenan ba shi da rindina ba shi da ƙarfi, ba shi da goyon baya Fasta fastakhaffa qaumahu sai ya sassauta tunanin mutanensa fame fa'ata'uhu sai suka bi fir'auna sai suka bi fir'auna maimakon wa fattaba'u amara fir'aun wa ma amru fir'auna bi rashid Allah ce sun bi al'amarin fir'auna shi kuma al'amarin fir'auna ba shi shiryayye bane innahum kanu qauman fasiqina sai kuma Allah ya hukuncinsa tunda fir'auna yayi kamfen da abu biyar ya zuga kansa da abu biyu ya kushe annan Musa kai da abu hudu kun ga shida kenan to sai suka ga eh lalle kam jam'iyyar fir'auna akwai ƙarfi jam'iyyar fir'auna akwai kuɗi jam'iyyar fir'auna akwai wayewa jam'iyyar fir'auna akwai ɗaukaka da martaba sai kawai suka ce mun bi ka fir'auna duk mun jefa ma ƙuri'a sai Allah ya ce fa ata'uhu sai suka zaɓi fir'auna innahum kanu qauman fasikina. Allah ce duk gaba ɗinsa kuma na musu hukuncin fasikai ne duk wanda ya shiga jam'iyyar fir'auna Allah ya ce fasiki ne ba ni na ce fasiki ba Allah ne ya ce fasiki kuma ka san Allah in Allah ya ce ma fasiki to fa sai ka kuma fisqul akbar fisqu biyu ne akwai fisqul akbar akwai alfisqu al-asgar kalman Fisku asalinsa idan ƙwaya kamar goro da abubuwan da suke da kwanso wanda sai ya fashe suke fitowa to idan abin ya bare to sai a ce fasaqatil hibba min qishriha ƙwaya ta faso kwansanta ta fito to daga nan duk wanda ya fito daga dokar Allah to sai a kira shi fasik ai kharaja an ta'ati rabbih fa fasaqa an amru rabbih ai kharaja an ta'ati rabbih shi ake kira al-fisqul akbar wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasikina wannan shi yake kira Al-Fisqu, al-akbar amma ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in nan alfisqu ne al-asgar akwai karamin fasikanci wanda ke zubar da ƙiman mutum da mutuncinsa akwai babban fasikanci wanda yake fidda mutum daga addini Allah ya tsare mu daga duka biyu falamma asafuna to yanzu kuma an gama ka san kana faɗa da addini to da Allah kake yi to Allah ya ce lokacin da suka fusata mu abin yanzu ya koma kuma na Allah falamma asafuna lokacin da suka fusata mu in taqamna minhum sai muka dauki fansa daga gare su fa aghraqnahum ajma'ina duk muka dilmiyar da su muka nutsar da su muka shayar da su ruwa suka kira habu duk gaba ɗayan su faja'alnahum Allah ce sai muka sanya su ko muka mai da su salafan suka zama abin labari in sai dai a ce ina fir'auna in ka je Misira za ka yi ta ganin fir'aunoni ga su nan a ce wannan ne na musa suke wannan ne na musa gashi nan fal yau manu na jika bi badanika litakuda liman khalfaka aya wa inna kathira minan nasu an ayatina la ghafilun Allah ya ce yau za mu tseratar da kai da gangan jikinka mu bakka ba za ka riɓe ba ba za ka lalace ba don ka zama aya na baya su zo su ga wai wannan ne yake cewa ana rabu kuma a'la in ka je misira aka ta ganin su gasu nan mutum ya bushe kama kifi bai kone ba bai riɓe ba bai lalace ba an tsuke shi an mai da shi kama kifi bushashe ce maka ga fir'aunan nan da ya ce ana rabu kuma la'ala bayan ya sha ruwa Allah ya ya shi a ruwa ashe shi yana cewa shi Allah ne ma ashe bai iya ruwa ba to ko ya iya ruwa wanda Allah ya danna shi a ruwa ya zai fito Allah ne fa ya danna shi a ruwa kuma ashe fir'auna duk wa'azin nan da ake ya san gaskiya ake faɗa abin da ya hana shi bi girman kai san mulki san kuɗi san sarauta da kuma kwaɗayin a ci gaba da cin duniya amma da ya ga an dilmiya shi ƙala amantu annahu ku ji wannan kalmomin na fir'auna ne Allah yake hakaito mana ƙala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina sai ga fir'auna yana fata ya zama ya zama musulmi amantu fir'auna ya ce ya yi imani annahu cewa shi Allah la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila babu wanda ya cancanci a kadaita shi da gaskiya sai Allah da banu isra'ila suka yadda da shi wa ana minal muslimina ni ma na musulunta Allah ya ce al'ana sai yanzu fir'auna duk wa'azin nan da aka yi ta shekara da shekaru ashe ka san kalmar shahada kake al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin ka saba kafin yau kuma ka kasance cikin masu ɓarna. Allah ce wa laysat tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta iza hadara mautu, maut qala inni tubtu ana wa lil ladzina yamutuna wa hum kuffar duk abin da mutum yake na kuskure ya kokari ya tuba ya gyara ya koma ga Allah kafin lokaci ya kure salafan Allah ya ce mun sanya su sun zama labarin da ya wuce bisa ake cewa salaf an ce salaf ne kenan wanda ya wuce to salaf biyu ne akwai salafus salih akwai salafus talih salafus salih da salafus talih salafus salih magabata na ƙwarai su ne annabawan Allah da sahabbai da malamai da waliyan Allah in ka bi tafarkinsu ka bi salafus salih salafus dalih shi ne shaidan iblis fir'auna hamana ƙaruna abu jahal abu lahab na maruzu duk su bush layinsu duka waɗannan su ne kuma layin salafu ɗale shi sa in ka ce ni salaf na ke bi sai a ce waɗanne kaga fir'auna ma Allah ya ce salaf ne alnahun salafan na mai da su salaf to sai kai bayani in ka ce salaf ka tsaya to ba a san wanne ba in ka ce salafus sale to ka bi ta mai risala da ya ce wattiba'us salafu sale da bin magabata amma fa na kwarai wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i was salihina wa hasuna ulaika rafika. wannan sune magabata na kware annabawan Allah siddiqai irin su Abubakar Siddiq irin su Umar Faruk irin su Usman Zanurain, irin su Ali Abdul Hasanain ka bi tafarkin annabi da sahabbansa ka girmama Allah ka kaunaci Allah kai kwaɗayin rahamar Allah ka ji tsoron azabar Allah ka bautawa Allah da ikhlasi akan tafarkin annabi ka so manzan Allah ka girmama manzan Allah ka kaunaci manzan Allah ka biyayya ga manzan Allah ka gaskata labarin manzan Allah ka girmama ƴaƴan manzan Allah da matan manzan Allah da jikokin manzan Allah da abokan manzan Allah da dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da duk abin da yake na manzan Allah ne ka so sahabban annabi ka girmama sahabban annabi ka mutunta sahabban annabi kai koyi da sahabban annabi ka bi tafarkin sahabban annabi ka nisanta bakinka da harshenka da idanka daga cin mutunci da wulakanci da tozarta da izgili da ba'a da zagi da tsinuwa ga sahabban annabi domin duk wanda ya tsinuwa sahabban annabi kansa za ta dawo duk wanda ya zagi sa shi yasa Allah ta'ala da sahabbai suka rasu suka ƙare sai Allah ya buɗe musu fayil ɗin lada saboda kan ladansu ya kare sun gina alheri suna samun lada kuma ana zaginsu suna ƙara samun lada kaga Allah buɗe musu fayil guda biyu mu da muke bin tafarkin su suna samun ladan biyayyar da muke musu masu tsine musu da zagin su kuma suna ƙara ɗaukan alhakin sahabbai sahabbai suna ƙara daraja in ma sun yi ibadar da za a karɓa to an ba sahabban annabi saboda zagin da suka yi musu wanda ya zage ka ko ya ci mutuncinka ko ya wulakanta ka to sai an tashi ranar alkiyama a ɗauki ladanka a biya a ta da runa manin muflis al fi ummati man ya'ti yawm al-qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama haza wa daraba haza wa akala haza wa qazafa haza fa yu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu min qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fin nari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san mutsiyaci sahabbai suka ce a'a wanda ba shi da kaya ba shi da kuɗi yace a'a mutsiyaci wanda ya zo ranar alƙiyama ga azuminsa ga sallarsa ga zakarsa ga hajinsa amma sai ya zo ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya wulaƙanta wancan ya ci dukiyar wancan sai su masa layi sai Allah ya dinga ɗauko ibadarsa kai me yama zagi na ya ta sallah kai me yama cin mutunci na to kai ungo azumi kai me yama ni wulakanta ne to kai ungo kaza kai me yama ni ya bata min suna ungo kaza sai idan ladan ya ƙare kuma layin alhakin bai ƙare ba sai Allah ya ce to ku dinga rago alhakin waɗanda ya cuta kuna ɗora masa sai mutum ya zo da zinarsa sai a ce to wanda ya zage ka sai a cire sai a ɗora masa sai wannan ya zo da shan giya sa ɗauka sai a ɗora masa sai an cika shi famfam da saɓon Allah sai a wulwula shi sai a cilla shi wutar jahannama sai a rufe shi yasa mai zagin ka ma taimaka ma yake yi idan ya zage ka akan gaskiya abin da kai din daidai ne sai ka gyara ya taimake ka in ya zage ka akan abin da baka da alhaki ya taimaka maka ladan ka ya karu saboda an ɗebo sallarsa da azuminsa da zakkarsa da hajjinsa da umararsa an baka to kaga wannan shine fayil din da Allah ya bude wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su ci gaba da samun lada ta bangarori guda biyu to shi yasa kaga wasu na kin su wasu na san su mu ko tarbiyyar da iyayen mu suka yi mana suka ce ku rike bakin ku game da abin da ya shafi sahabbai saboda sahabbai duka bangarorin guda biyu kamar babanka ne da babanka yanzu sai aka kokawa aka rigima aka daru ka ta yagawa babanka babban riga shi kuma iyaga mata zani aka doke-doke da daddare ta ɗauko ɓarya shi kuma ya dinkula hannu da kyar aka raba to duk jama'a sun ji hayaniya da safe sai ka fito aka ce wai me yake faruwa ne ji a gidanku ce a wata yan matsala ce kuma an sha kanta idan kana da mutunci abinda zaka ce kenan babu zaka ce wai ai wato da baba yayi haka ya haɗa biyar ɗin nan ya samu baba idan ƙara mata naushi baba kuma da ta ɗauki taɓarya ta kai mata duka sai ga baba a ƙasa muka ɗaga baba da kyar shi ma ya kai mata duka wai in an bayani sai ka ce gaskiya nake faɗa abin da ya faru nake faɗa to kowa san kai ɗa ne mara mutunci <laughs> to musa ba annabi sallallahu alaihi wasallama mu ne iyayenmu ne mun karanta duk abin da ya faru tsakaninsu amma sai muka ga abu akwai na alheri akwai mara daɗi sai muka kau da kanmu daga mara kyan sai muke karantar da mai kyan ba don mu sani ba mun zan komai duk abin da ya faru mun bi shi sala-sala mun karanta amma muka gaba alheri ka zo kana cewa da wane da wane an faɗa inda kana da mutunci sai ka ce da wane da wane sun shirya da wane da wane sun samu rashin fahimtar juna yanzu haka su biyun duk suna gaban Allah Allah ya gama hukuncinsa mu ɗin kan mu yi irin abin da suka yi na rigima ɗin mu mu zo mu gyara mu ba inda suka yi kirki kuma kirkin shine kaso casa'in da tara da ɗigo tara kuskuren shine ɗigo ɗaya daga cikin ɗari in kan lissafa aikinsu na alheri da musuluncin da suka yada da sallah da azumi da hajjin da suka yi to ya ninka abin da suka yi na kuskure to wannan kuma kuskuren ba mu suka wa ba Allah suka wa kuma Allah ya ce mu in mun zo mu ce rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kun ga Allah ya ce in mun zo a baya mu ce Allah ya wa sahabbai gafara wa ake nema gafara wanda ya kuskure ko ya mantuwa ko ya kaza duk ba mu asumi mu a gurin mu duk gaba ɗayan su suna kuskure kuma suna daidai amma daidan su yafi yawa kuma ko a sikelin lahira aka ce daidai ya fi yawa ya mutum ya sha to kuma Allah sai ya ce duk mu na baya in mun zo mu daga hannu mu ce Allah ka mana gafara da dukkan waɗanda suka gabata ka yafewa sahabban annabi kuskuren da suka ma ka ɗaukaka su daraja inda suka yi abin arziki me ka cuta anan to shi ne zaman lafiya in mutum ko ya buɗe wannan jakar ce sai ya zaƙulo duk abin da ya faru ya bayani saboda ya yi karatu to ya zaƙulo wa kansa rigima kuma ba zai sha ba to Allah ya tsare mu wa masalan lil akhirina Allah kuma yace na sa su kwatance ga wasu na ƙarshe kai da zaka zo a ƙarshe to kwatance ne gare ka in kai abin arziki ga lada in kai abin tsiya ga alhaki in zaka bi jam'iyyar fir'auna ga yadda fir'auna ta kasance da jam'iyyar sa sun nutse a ruwa in zaka bi jam'iyyar Musa ga jam'iyyar annabi Musa su ne suka ketare su Allah ya ba mu ujiza kuma har yau jam'iyyar annabi Musa ce take aiki Jam'iyya annabawa duka su ne kira da karantarwa da wa'azantawa da nusantarwa da goya mutane gaskiya da amana da mutunci da zumunci da tausayi da haɗin kai da rahama da san juna da zaman lafiya wannan ita ce jam'iyyar annan Musa jam'iyyar fir'auna kuma takenta shine zalunci ciwaciwa sata annoba fashi sata eh, algus duka ha'inci tauye mudu duka waɗannan ayyukan na jam'iyyar fir'auna ne shirka bid'a zalunci jahilci bid'a fasikanci kaba'ira shan giya zina caca duka waɗannan laifukan jam'iyyar fir'auna ne takenta ne wannan jam'iyyar nan Musa kuma tauhidi sunna gaskiya amana ilimi mutunci zumunci tausayi rahama haɗin kai san juna girmama manya tausayawa na ƙasa bin iyaye sada zumunta da kuma haɗin kai da rahama da yi wa juna addu'a kyakkyawa wannan ita ce jam'iyyar annabi Musa don haka muna fata Allah ya kashe mu a jami'a annabi Musa eh na'am ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم amhu ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا من ملائكة ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم الله سبحانه وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلاً lokacin da aka sanya isa ɗan maryam a matsayin kwatance iza ƙaumuka sai ga mutanenka minhu daga gare shi ya sidduna suna ƙyalƙyala dariya suna mamaki wannan ya faru ne lokacin da Allah ya saukar da ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da abin da kuke bautawa ba Allah ba maku ne makamashin jahannama sai suka ce shikenan annabi Isa ma an bauta masa don haka da shi da wanda suka bauta masa sai su shiga wuta Uzairu an bauta masa da shi da masu bautansa suna wuta mu ma da 'yan gumakanmu muna wuta kenan mun yadda inda za a sa annabi Isa da mabiyansa Uzairu da masu bautansa annabi Isa da masu bautansa a wuta mu ma mun yadda a saka mu suka ce kun yana yaban annabi a can kuma ya ce kuma innakum wa ma ta'buduna min dunillahi sai aka ce ai ma aka ce innakum wa ma ba wa man ta'buduna ba sannan kuma wanda aka bauta masa da yardarsa ake nufi ba wanda ya hana a bauta masa ba aka bauta masa bai sani ba da haka wanda aka bauta masa da yardarsa ko aka bauta masa ya san za a bauta masa bai hana ba to shine wanda zai fada cikin wannan hatsarin amma wanda ba a bautar da saninsa ba ko kuma ya hana aka yi to shi ban da shi a cikin wanda za su shiga wuta ranar alkiyama to amma sai suka ɗauki wannan kwatancen a matsayin abin dariya suna shewa suna tafi cewa annabi isa da mabiyansa za su tafi wuta wa ƙalu sai suka ce a Ali hatuna khairun shin gumakanmu ne suka fi alheri am huwa ko ko shi annabi isa ma'ana inda zai shiga wuta ai malan qatada yace na a alihatuna khairun minhu gumakan mu sun fi shi ne ko ko shi ya fa gumakan mu in dai har da gumakan mu da mu za mu shiga wuta to shi ma da mabiyansa sai su tafi wuta wato sun yi kiyasi da wannan Allah ta'ala ce ma darabuhu laka ba sanya maka Isa ɗan Maryam a matsayin kwatance ba a gare ka illa jadalan face jayayya jayayya suke so su yi da ayoyin Allah ko dan su kare abinda suke kai na ƙarya balhum qaumun Allah ya ce bari kawai su mutane ne khasimuna masu yawan husuma masu yawan musu masu yawan togewa akan ƙarya in huwa annabi Isa bai zamo ba illa abdun face bawa ne na Allah an amna alaihi wanda muka yi masa ni'ima ta hanyar bashi annabta waja'alnahu ko muka sanya shi matsalan ya zamo misali libani isra'ila ga banu isra'ila annabi isa allah ya kira sunansa cin cikin alkur'ani da isa sau ashirin da biyar ya kira shi da laƙabinsa almasihu sau goma sha ɗaya ya kira shi da alkunyarsa ibnu maryam sau ashirin da uku abinda ya sa Allah yake cewa ibnu maryam ibnu maryam dan ya musu raddi suna cewa ibnullah sai Allah ya ce ibnu maryam dan maryam ne dan maryam ba ɗan Allah ba ɗan Maryam sa Allah ya faɗa ka sau 23 a cikin Alƙur'ani. ɗan Maryam ɗan Maryam in ka biyo Qur'ani za ga 23 almasih almasih za ga 11 Isa Isa za ka ga 25 shi sa Allah ya ce in huwa illa abdun an amna alaihi laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam sun kafirta waɗanda suka ce Allah shine Isa ɗan Maryam ko Isa ɗan Maryam shine Allah laqad kafara lazira ƙalo inna Allaha salisu salasa masu cewa Allah uku ne a cikin ɗaya masu aƙidan trinity Allah ya ce kafirai ne huwa illa abdun an amna alaihi bawa ne kaɗai na Allah da muka ni'imta shi da annabta da manzanci waja'alnahu masalan li bani isra'ila wa launa nasha'u Allah ya ce da mun ga dama laja'alna minkum mala'ikatan da mun sanya mala'iku minkum fil a ban ƙasa ya na waɗanda suke mayewa da sai mu halakar da ku mu sa mala'iku su maye duniya su ci gaba da zama a cikinta Allah ce da mun ga dama da mun yi haka ko ba wanda ya isa ya hana ba wanda ya isa ya canza ba kuma wanda ya isa ya fasa yasa Allah ce wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi walau na sha'ul ja'anna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufuna ay yakhlufuna fiha wanda za su maye maka a cikinta malam Ibn abbas da malam qatada ya ce da malam mujahid ya amuruna al-arda badalakum sai mu sanya mala'iku su zama kwatankwacinku su za su raya ƙasa ku kuma duk mu kashe ku wa innahu haqiqa shi annabi isa la ilmun lis shi ilimi ne dangane ga kusantowar alkiyama cewa idan annabi isa Allah ya sako da shi to alama ce ta zuwan alƙiyama. laccar da na sir na alamomin tashin alkiyama guda ɗari da biyar laccoci ne nake yin su suna nan za a haɗa su gaba ɗaya lacca ɗari da biyar kowace lacca an ɗauki ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama ne aka yi lacca a kansa suna nan ana yin su sai an gama su gaba ɗaya za a haɗa yadda mutum ya karanta ko ya saurara ko ya gani zai ga komai da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama zai faru wanda ya farin da wanda bai farin ba wanda ya wuce da wanda ake zaton bai wuce ba duk ga gabaki ɗansu sun zo a cikin wannan so da haka daga ciki akwai sakkowar annabi isa hadisi mutawatirai sun zo annabi isa zai dawo kuma dawowarsa alama ce ta tashin alkiyama kamar da hadisai ingatattu suka tabbatar fala na biha kada kai musu ko kai shakka da tashin alkiyama ɗin ko da zuwan annabi isa wattabi'uni ku bi ni, bini haza siratun mustaqim wannan shi ne tafarki madaidaici wala ya na kuma shaitanu Allah ce kada shaidan ya kange ku ya toshe ku ya kare ku ga barin bin tafarkin Allah innahu haqiqa a aduwwun mubin lako makiyi ne mai bayyana ƙiyayya a gare ku kakku yadda da shi ma ji a isa bil bayyinati lokacin da annabi isa ya zo da hujjoji bayyanannu ƙala ya ce qad ji'tukum bil hikimati. na zo muku da hikima shine wa'azi na zo muku da injila wali ubayyana lakum kuma na zo domin in bayyana muku ba'dal lazi takhtalifuna fihi shashin abin da kuke sassabawa a cikin sana na addini wasu ce daidai wasu ce ba daidai ba to na zo in bayyana muku gaskiyar me yake faruwa fattaqullaha da aka ku tsoraci Allah wa ati'uni kuma ku yi min biyayya inna allaha haƙiƙa Allah ta'ala huwa rabbi shine mahalicina shine mamallakina shike gudanar da rayuwata wa rabbukum kuma shine mahalicinku shine mamallakinku shi yake gudanar da rayuwarku don haka fa abuduhu ku kadaita tashi da bauta haza bauta wa Allah ɗin nan shi kadai siratun mustaqim shine tafarki madaidaici wanda muke roƙo a sallah ihdinas siratal mustaqim fahtalafa al ahzabu min bainihim Allah ce sai ƙungiyoyi suka yi saɓani a tsakaninsu suka rarrabu gida-gida suka karkasu wasu suka ce isa ɗan Allah ne wasu suka ce isa bawan Allah ne manzan Allah ne sannan annabin Allah ne wasu suka ce isan shine Allah wasu suka ce al'isan ɗaya ne daga cikin alloli uku wanda in sun haɗu suke ba da ƙarfi ɗaya masu trinity wasu suka ce a isan ba allan bane ba ɗan allan bane ba annabin bane ba manzan bane aka ce me suka ce ɗan zina ne yahudu kenan su yahudawa wato guluwi aka yi guda biyu guluwun so da guluwun ki shi yasa aka ce kan mu dinga zurfafa san wani ya wuce gona da iri kada mu zurfafa kin wani ya wuce gona da iri su yahudu tsananin kin annabi isa yasa suka ce dan zina ne su kuma nasara tsananin san annabi isa suka ce dan Allah ne to cikin biyun wanne ne gaskiya dan Allah ne dan zina ne kaga waɗannan sun majjafa'i waɗannan sun masa guluwi to shi yasa annabi ce iyyakum wal guluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al kuma fi din ku nisanci guluwi shine ka wuce yadda shari'a ta tsara maka duk wanda yake wuce yadda shari'a ta ce a sama sai ya guluwi in ya sakko kuma fiye da yadda shari'a ta ce a ƙasa sai ya yi jafa'i to mutane tsakanin jafa'i da guluwi suke halaka ƙarawa da ragewa Allah ya rage mu tsare mu daga ƙarawa kuma ya tsare mu daga ragewa fawailul lillazina zalamu Allah ce bone ya tabbata ga azzalimai min azabi yaumin daga azabar rana alimin mai tsananin radadi wanda za su gamu da shi Allah ya tsare mu ya kiyaye mu ya sa ba mu a ciki to shine akwai wani bawan Allah jiya an ce ya fito zai tafi ma wajen tafsiri wasu ‘yan kalare suka tare suka dinga saransu sai da suka kashe shi sunansa yunusa ya haya mai goro yau aka yi jana'izarsa to wannan babban musifar da ke ku kenan a garin gombe kamar da take damunmu a garin kano kamar da take damunmu a bauchi musifar da 'yan siyasa da waɗanda ba sa tarbiyyantar da 'ya'yan suna sa su a makaranta don ba laifin 'yan siyasa kaɗai ba ne da laifin iyayen yaran da laifin manyan unguwar a bai yara su ɗauki makamai haka ake a kano ana kiran abin daba haka ake a bauchi ana kiransa sara suka haka ake a gombe ana kiransa kalare Mai kalare mai daba mai sara suka shine wani gungun matasa musulmi gungun matasa musulmi waɗanda aka shayar da su kayan maye aka gusar da ƙwaƙwalansu da tunaninsu aka ba su muggan makamai su je su kashe wasu ba don bukatan matasan ba sai don buƙatar wasu mutane wanda aka gusar da tunaninsa aka gusar da ƙwaƙwalwarsa aka hana shi karatu aka hana shi tarbiyya aka hana shi kulawa daga unguwanninsu wannan yasa muke tilasta muke ganin wajibi ne a kafa wannan cibiya ta kula da marasa gata waɗanda iyayensu sun kasa ɗaukar nauyin karatunsu ko sun mutu sun basa unguwa mutanen unguwa sun isa sa su cikin 'ya'yansu su dinga musu ɗinki suna kai su makaranta suna kiransu suna musu faɗa a bari su girma su kangare wasu mutane su ɗauko su suna amfani da su suna kashe 'yan uwansu wani alheri ne yanzu a jihar gombe a ce mutum ya taho zai tafi tafsiri a tare shi a ta tsaransa da makami har sai an kashe shi wani irin bala'i zai fada mutane sakamakon wannan wannan musifa ce babba kuma bala'i ne babba kuma Allah yana iya ɗorawa al'umma musifa saboda wannan a rana arfa a filin arfa a watan zilhijja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai yau wace rana ce saboda damu suka ga a'a ta annabi ya san wace rana ce sai suka shiru ya ce ba rana arfa ba ce suka ce e a ina muke suka shiru ko suka ce ba sani ba ya ce ba a filin arfa muke ba suka ce e a wane wata muke suka ce ba mu sani bai ce ba a wata mai alfarma muke ba kenan abubuwa uku masu alfarma sun haɗu rana arfa filin arfa watan zilhijja kuma annabi muhammad yana tsaye ya daga hannu ya ce fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum haza fi shaharikum haza fi baladikum haza ala hal ballagtu allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba a cikin gari mai alfarma muke ba garin maka suka ce eh ba a filin arfa muke ba eh ba a ranar arfa muke ba ba a wata mai alfarma muke ba to ku sani jinananku duk musulmi ko ina musulmi yake a duniya baya halatta a zubar da jininsa fa inna dima'akum wa amwalakum baya halatta a ci dukiyarsa wa a'radakum baya halatta a ci mutuncin wani da dukiya da mutunci da rai ice haramun alaikum daga yau na soke a taba su fi shaharikum haza tun daga wannan wata fi baladikum haza ala hal ballagtu na isar muku sahabbai suka ce ka isar na isar muku suka ce e ce na isar muku suka ce ce to Allah kai ka zama shaida na ce kada wani ya ƙara taɓa mutuncin wani kada wani ya taɓa dukiyar wani kada wani ya taɓa ran wani to yanzu masu shayar da matasa maimakon su nema musu sana'a maimakon su nema musu aiki maimakon su sa su a makaranta maimakon su jawo su a jiki su haɗa su da 'ya'yansu su kai su manyan makarantu in kamfen suka taya ku akai in siyasa aka yi da sun an gama a kira su kuma mutane ne wasu na son aure wasu na son sana'a wasu na son ilimi wasu na son kasuwanci wasu na son su ma su ji daɗi to ku kawo proposal ɗin abin da kuke so a muku kuma mutane ne ina ma son koma makaranta za mu taimaka muku mu saba muku admission mu biya muku kuɗin makaranta ku yi karatu ku zama mutane saboda in waɗancan suka zama mutane to su ko ba za su zama mutane ba saboda waɗancan ake amfani a Kano ‘yan siyasar Kano suke amfani da wannan ‘yan siyasar Bauchi suke amfani da wannan ‘yan siyasar Gombe suke amfani wajen neman ƙuri'a da zage-zage da rashin mutunci yara ba su yi sallah ba ba su yi azumi ba ba a yi musu gata ba ba a sa su makaranta ba an ba su makamai an haɗa 'yancan unguwar da 'yancan unguwar faɗa an haɗa 'yancan jam'iyyar da 'yancan jam'iyyar faɗa saboda buƙatan wani kuma a gama abin a sassare su a kashe wasu kuma sannan shi ya tafi ba 'ya'yansa a cikin 'ya'yan cikin matan ba matarsa cikin tsofaffin ba tsohuwarsa cikin ba komai 'ya'yansa suna AC suna cin kaji da agwagi da zabi da talotalo suna kallo a talabijin ana ihu sai iyayensu ina amfanin wannan abin da 'yan siyasa suke yi ku matasa da ku muke kuwa kan ku fada kada ku ɓata lahirarku don duniyar wani yanzu wannan wanda suka zo suka saru wannan bawan Allah ya zo zai tafi tafsiri suka kashe shi wani alheri ne wani daɗi ne a cikin wannan saboda an riga an ziga zukatansu an bugar da tunaninsu an ba su kayan maye sun bugu an ce su je su kashe mutane wannan musifa ba abin da za mu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to ziya za'i an kashe mutum ko ba abin da aka jini ya zuba a banza na bawan Allah wanda ya tafi zai tafi wajen tafsiri me za a kenan yanzu shi kenan ran ya tafi a banza shi kenan yanzu haka za a zauna a cikin gari kawai mutane suna kwance suna shan iska ko suna zaune ko suna tafiya wasu taho da makamai su sassara su ina antikalaran ai manyan ya kamata su fara ba da misali kai ka ce na fara daga kaina ni a matsayina na gwamna ko matsayina na ciyaman ko na ɗan majalisa ko sanata ko waye daga yau kada kowa ya ƙara bina sai da riga da hula a jikinsa kuma za a yi sallah mu tsaya mu yi tare to ba misali za ku baya ba in kun ce a hana daba a kano a hana sara suka a bauchi a hana kalara a gombe ai duk abin iri ɗaya ne irinsa ake a kano irinsa ake a bauchi yanzu bauchi ba zaman lafiya sare-sare da kashe-kashe siyasa ta kusa zaɓe ya kusa ana ta kashe mutane ana ta sace ƴaƴan mutane ana cewa sai an ba da miliyoyin kuɗi a sake su kwanan da aka tada hankalin gomben nan gaba ɗaya aka ce an sato yaro an kashi gombe duk inda za ka fita gombe an tara hanya wannan irin musifa ce don allah sai ka ce maguzawa kai ka taba ganin dan da ba ni musulmi ba yana wannan abu ko mu kadai muke siyasa a duniya ya siyasa da cin mutunci da wulakanci da tozarta mutane duk abin da Allah ya ce a kiyaye an karya shi an kashe wasu an zubar da jinin wasu an ci mutuncin wasu duk neman duniya wani wacce irin musifa ce don Allah bayan Allah ku ji tsoron Allah fa za ku gamu da shi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu